السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمين إن من تكثير قيسوة الدين المسلم قيسوة مع البركة كما قيسوة مع الألكي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau juma'a biyu ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru da da 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa shekara bayan shekara a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya karɓi azuminmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu a cikin wannan watan kuma ina roƙo Allah ya biya mana dukkanin bukatunmu Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ƙasanmu Allah ya ba mu arziki da wadata a cikin ƙasanmu to kamar yadda muka saba a kowace shekara mukan buɗa ne da wani maudu'i wanda yake mai amfani to ko bana za mu ci gaba da wannan sunnar mun yi karatu ne 'yan shekarun nan kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun yi takaitaccen karatu kan sayyidu sahaba abubakar as-siddiq al-akbar sa'annan mun yi karatu kan khalifa na biyu amirul mu'minin umar al-faruk mun kuma yi karatu kan ali bin abi talib to yau sai na ga cewa abin da ya cancanta mu yi shine mu kammala waɗannan halifofin guda hudu shine mu yi karatu game da zunurain Usman bin Affan Allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu yadda dama dai mun san malamai sun karkasa sahabbai ɗabaka-ɗabaka matsayi-matsayi cewa mafificin wannan al'ummar idan aka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abubakar as-siddiqul akbar mai bin mishi a daraja shine umar al-faruq sa'annan sai usman bin affan sa'annan sai ali bin abi talib sa'annan sai sauran goma din nan da suka cika al-ashara al-mubashsharuna bil janna wanda su ne abdurrahman bin awu abu ubaida bin aljarra zubair bin al'awam alhatu bin ubaidillah da dai sauransu ko sa'adu bin abi wa sa'annan da sa'id bin zaid in mun haɗa waɗannan su ne su goma ko? to waɗannan su ne mafiya daraja sa'annan sai waɗanda suka halarci yakin badar waɗanda annabi ya ce laye da kulun nara mai shahida badarar bai shiga wuta duk wanda ya halarci yakin badar Allah ya riga ya yi dubi zuwa gare su ya ce ya gafarta musu ga baki ɗaya ba mai shiga wuta daga cikinsu sa'annan sai waɗanda suka halarci yaƙin uhud sai waɗanda suka aka yi bai'a bai'atul ridwan waɗannan da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa mubaya'a ta hata shajara waɗanda Allah ya aiko mala'ika Jibril a faɗa musu yadullahi fauka aidihim to sa'an nan sai su to haka dai sahabban suke dabaka dabaka a wurin daraja to mun ɗauki sayyidu sahaba mun ɗauki umar al-Faruq sai muka tsallaka zuwa ga na hudu shine ali bin abi talib to ya kamata kuma a ce mun ɗauki wanda yake shine na uku shine Usman bin affan wanda yake zunnurai wanda babu shakka ɗaya ne daga cikin mafi darajar mutane a cikin wannan al'ummar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun yi karatu can baya cewa musamman Usman bin Affan mala'ikun da ke rubutu ayyuka ma ba su rubuta aikin zunubi na Usman shi usmanu shi kawai ake rubutawa mala'iku masu rubuta laifin usman tuni sun kalla alkalami sun yage takarda tun lokacin yakin tabuk da zotu usura to a wannan lokacin ba a koma rubuta laifin usmanu ba wannan babu shakka ya nuna cewa usmanu ba ƙaramin mutum ba ne usmanu cikakken ba quraishi ne wanda takaicen takaitawan nasabar usmanu ita ce kamar haka shine usman dan affan affan dan abil as abil as dan umayya umayya dan abdishams abdishams dan abdimanaf inda ya tarayya ga kakan kaka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine abdu shi kuma dan kusai dan kilab dan murra dan ka'ab dan lu'ai dan ghalib al-qurashi al-umawi al-makki wanda idan ka bi salsalar kakannin shi jini guda ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana miki alkunya farkon fari da abu am da ya auri iyan manzon Allah domin surikin manzon Allah ne ya auri 'ya'yan manzon Allah har guda biyu da ya auri iyar manzon Allah sai ta haifar mishi ɗa mai suna abdullahi to daga nan sai aka juya alkunya shi daga abu amur aka koma abu abdullahi da aka ana mishi alkunya da abu abdullahi usmanu da afan bin abil'az wanda ma wasu malamai su ruwai ta cewa an canza an yi shi alkunya da abu laila wanda usman kun ji ta gefen mahaifin shi yana da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta kakan kaka sannan idan aka koma ta gefen mahaifiyar shi za a ga kuma ɗan'uwa annabi ne domin mahaifiyar shi ta bashiyar annabi muhammad ce sallallahu alaihi wa wasallam mahaifiyar da ta haife shi ta bashiyar annabi ce ana kiranta arwa bintu kurai bin rabi'a bin habib bin abdushams wannan arwa ɗin ita ta haifi usman bin affan ita kuma idan ka koma ta gefen mahaifiyarta mahaifiyarta ana kiranta ummu hakim cikakken sunanta shine albaiba bintu abdul muttalib baka da ita albaiba da abdullahi mahaifin annabi da abu talib mahaifin Albin abi talib da hamza da safiya da gasunan duka babansu guda abdulmuttalib don haka abdullahi shi ya haifi annabi muhammad abbas ya haifi abdullahi ɗan abbas ko abu talib ya haifi ali sa'annan safiya ita ta haifi zubairu to ita wannan bai ba'u yasu ce ita ta haifi mahaifiyar usman bin affan don haka da mahaifiyar usman dan affan da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbashin ne ne annabi shine ne ɗanɗan namiji ita ko mahaifiyar usman ita ce diyar mace kun yana da zumunci mai ƙarfi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko to haka sahabban suke za ka gane su sassarki za ka gane su misalin zubairu bin al'awwam mahaifi yake ita ce safiya safiya kuma gwaggon manzon Allah ce to idan ka koma mahaifiyar zubairu ita kuma mahaifiyar zubairu ita kuma uwa ce ga khadija al-kubra matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwaggwanta ce so za ku tare da cewa zumunci haka yake sassarƙe sahabbai shi yasa ba ka iya rabawa tsakaninsu mutanen da suke ta ƙoƙari su ga cewa sun kushe wasu daga cikin sahabbai sun lalata wasu daga cikin sahabbai ta ta'annufi ne suke ma kuro domin sahabban nan in ka lalabo ta tantana za ka ga taronsu ƴan uwan annabi ne jinin annabi ne sa'annan tare da cewa sun yi imani da annabi lokaci mai wahala sun ba annabi kariya lokacin da yin addinin musulunci yake da wahala lokacin da ba da kariya ga annabi yake da wahala lokacin da in kace kai musulmi na maɓoyo kake yi su sannan ne suka yi musulunci ba yanzu da kake alfahari kana bugun gaba kana faɗin kai musulmi ba ne lokacin musulmin duniya ga baki ɗaya ba su yi yawan mutanen gida ɗaya ba lokacin nan ne suka musulunci kai kuma kana musulunci lokacin da musulmi suke mutum biliyan ɗaya da rabi zuwa biliyan biyu lokacin da musulunci ya toshe da bangon gabas da bangon yamma da bangon kudu da bangon arewa lokacin da babu wani wanda ke musulunci wanda yake tsoron wani daga cikin bayi kai sannan ne kake musulunci don shi ne kake ganin arhar abin to amma wallahi su sun yi musulunci ne a lokacin da musulunci yake da tsada a lokacin da musulunci yake da wuyari don shi ne allah maɗaukakin sarki ya yabe su guri daban-daban ya kuma ɗaɗa su a guri daban-daban cikin alkur'ani mai girma ya nuna irin darajar da suke da ita kuma ya nuna duk yadda kai musulunci a yau musuluncin ka ba zai kai ga nasu ba da ka in ma ka zage su in ka yabe su in ka ne Allah shi ya yabe su kuma ya nuna musuluncin su ya fi naka musuluncin ya fi nawa musuluncinsu ya fi na duk wani wanda ke shida a doron ƙasa a yau saboda ko su suke musulunci ne tsada ko musulunci na gaskiya kamar yadda hassan albasari yake ba da labari idan an kwantanta musulunci irin na su abubakar asiddiq irin na su umar al ya yake mu barayi ne ga baki daya mu mutanen banza ne barayi idan an kwatanta da musulunci irin nasu ta Usman bin Affan yana daga cikin sahabbai na farko da suka fara yin musulunci yana cikin jama'a ta farko da ta fara karban musulunci Usman bin Affan Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda domin ku yana da darajoji daban-daban waɗanda sai dai mu ɗiba mu yi iyayenmu mu bar saura yana daga cikin darajarci mai girma kasance wace take asabi kunan awwaluna min almuhajirin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وأعد لهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم الله مدوكتين سلكيتي والسابقون الأولون كما السابقون magabata al'awwalu na waɗanda suke na farko waɗanda sun tsere ma kowa wajen shiga musulunci minal muhajirina daga cikin muhajirai wal ansari da kuma ansar mutanen madina Allah madaukin sarki yace radiyallahu anhum Allah ya yarda da su don shi ne malamai malamai na sunna suka ce a sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adilai ne to Allah ya yarda da su kai awa me ya rage gare ka sai ka ce ya Allah objection ni ban yarda da su ba ya Allah kai Allah ka aza musu naka sikeli ka auna ayyukansu tun baka halicce su ba ka gano mutanen kirki ne ka yadda da su to kai an haka yi ne Allah ni kuma yau dan bana bakwai na waye gari ban yadda da su ba sai na samu su na wasu kili na auna su to shi Allah ya yadda da su wanda Usman yana tafiya as-sabiqun al-awwalun dinnan jama'a na farko matsayranta a cikin musulunci waɗanda suka karbi musulunci tun musulunci yana da tsada wanda ya karɓi musulunci ne bi da'awati abi bakin as-siddiq da wa'azi da kuma kira na abubakar as-siddiq domin lokacin da abubakar ya karɓi musulunci bai ƙasa a ƙwaro ba miƙewa ya fara da'awa yana kiran mutane zuwa ga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya tarar da kai ana maka azaba abubakar ya ibi dukiya ya biya ya karɓo ka kamar yadda ya masu bilalu mu'azzinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake ma bilal azaba ana kayar da shi tsakiyar rana garin maka ga temperature na garin maka tana kai 45 degree celsius so haka ake kayar da shi a sa mishi sulke na ƙarfi ya dau zafi ana mishi azaba ga irin su habba bin Art wanda gasa su ake yi kamar yadda ake tare ne raguna lokacin layya haka ake gasa su bayan su yana zuban mai man bayan su yana zuba su da Allah Allah Allah Allah shi kuma Bilal Bilal Rasulullah azaba ake ma Bilal a gama shi da yara suna jifa suna watsa mishi ƙasa suna sowa yana wahid wahid wahid wahid a bankare sai a ɗauki dutse a ɗora bisa gaban shi dutse mai zafi kuma dutse mai nauyi yana hargowa yana wahid wahid to a duk lokacin da aka samu musulmi masu rauni waɗanda ake ma wannan azabar to ba wanda ake nema in ba a sujjikul akabar ba Dutse sai ta ce baitul malin farko na musulunci da dukiyar abubakar aka yanta mutane da dama zai shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yabe ki guri daban-daban a cikin alkur'ani wata yi jannabu hal'arka الذي يؤتي ما له Allah madaukakin sarki yace tabbas abubakar as-siddiq al-akbar wanda Allah ya kira da al mafi tsoron Allah cikin al'ummar annabi Muhammad wanda dukkanin malaman tafsir sun ittifaki sun haɗu akan cewa abubakar ake nufi da al'adka a nan shi ka abubakar babu shakka zai kukuta daga wuta zai yi aiki aiki wanda yake nagari Allah ya siffanta shi yace wane ne al'aska din nan yace allazi yu'ti malahu wannan wanda yake bayar da wanda yake zowa da dukiya ta ya miƙa ya sai wannan bawan ya sai wancan bawan ya yi wannan aiki na gari ya yi wancan aiki na gari ya tazakka kuma yana wannan aikin ba don koyi mufashe don Allah kuro Allah ya yabe shi cewa yana yi ne don ya tsarkaka don Allah ne yake kuro abubakar asiddiqul akbar to abubakar shi ya yi da'awa ya kasance tun lokacin da ya karbi musulunci ga hannun annabi ya shiga jerin gwanuna da masu da'awa a cikin al'ummar annabi shine mai da'awa na farko ya kira wancan ya kira wannan ya kira wancan ya kira wannan har malamai suka tabbatar da cewa manya-manyan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da dama sun musulunta ne bi da'awati abi bakr yana a littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na alhatis ahmad bin ali ibn hajr al-asqalani a juz'i na uku shafi na 425 daidai tarjuma ta 2449 da littafin uzdul gaba na ibn al-asir juz'i na 4 shafi na 209 daidai tarjama ta dubu uku da ɗari biyar da tasa'in cewa aslama ala yadi abi bakirin usmanu wa zubairu wa talha usmanu bin affan da kuma Zubairu bin al’awam hawari rasulillah da kuma talha ibn ubaidillah wayannan manyan sahabban gabaki daya sun musulunta ne ga hannun abubakar as sadiqul akbar har ma a uzul gaba yake cewa aslama fi awwalil islam <clears throat> wanda uh, uh, Uthman ya musulunta a farkon musulunci da ahu abubakar ilal islam abubakar as-siddiq shi ya kira shi zuwa ga musulunci fa aslama ya karba kira ya musulunta <clears throat> har yace wa kana yaqulu inni laraji wa arba'atin fil islam yace ni ne kudin mutane kudu a cikin musulunci idan ka ɗebe gidan manzon Allah ga baki daya Khadija al-Kubra wadda ta fara azagoshinta ta yi sujuda ran da aka wa annabi wahayi da Ali bin Abi Talib wanda shi non manzon Allah ne in kana son ka gaɗa wanda manzon Allah ya rinon shi da hannun shi a ce maka ga rinon manzon Allah nan to ka dubi zuwa ga alibinu abi talib sa'annan na uku akwai zaidu bin al-harisa zaidu bin muhammad ko a can farkon musulunci wanda shine sahabin da sunan shi ya fito ƙarara a cikin alkur'ani to don ka ɗaya gidan manzon Allah Usman ya ce yana cikin mutane hudu da suka fara musulunci a doron ƙasa yana cikin mutane hudu da suka fara musulunci a doron ƙasa duk da yake na bibiya hadisi a littafin tarihi madinati dimash da sauran littattafai inda ya fito ka duba tarihi madinati dimash na ibnu asakir juz'i na 39 shafi na 27 za ka samu hadisin ya zo da isnadi za'ifi saboda ciki isnadin akwai ibn lahi'a wanda ibn lahi'a za'ifi ne saboda ikhtilati wanda ya samu to malamai sun tabbatar da cewa waɗanda suka musulunta hannun abubakar as-siddiq akwai usman bin affan nurain akwai zubairu bin al-awwam ibn safiya hawari rasulillah akwai abdurrahman bin auf sannan akwai sa'ad ibn abi waqas wanda manzo Allah ke cewa ya sa'adu fidaka abi wa ummi sannan akwai talha ibn ubaidillah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karanta aya min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ko yace min man qada nahba man sarahu an yanzur ila ahli aljanna yamshi ala batal alard fal yanzur ila talhata ibn ubaydillah to wannan talhatu dan ubaydillah wadannan duka sun musulunta ne bi da'awati abi bakr as-siddiq al-akbar su duka suna cikin asabiqun al-awwalun daga baya waɗanda suka biyo su so hada da irin su Abu Ubaida bin al-Jarrah Irinsu Arkam bin abil Arkam, irinsu usman bin mas'un da ɗan uwanshi abdullahi bin mas'un da makamantansu ga sahabbai nan da dama waɗanda suka musulunta to usmanu yana daga cikin mafi girman daraja shi kasancewa shi cikin as-sabiqun al-awwalun dan me dan ko Allah madaukakin sarki ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su warabu anhu su ma sun yarda da Allah Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah wa adda lahum jannatin kuma Allah ya yi musu tattali na aljannoni kaga tun Allah bai halitte su ba ma ya tabbatar da cewa 'yan aljanna ne duk aikin da Usmanu zai aikata ɗan aljanna ne duk aikin da abubakar zai aikata ɗan aljanna ne umar ma ɗan aljanna ne haka ma ali ɗan aljanna ne haka abdurrahman ɗan aljanna ne zubairu ɗan aljanna ga sunan duka waɗannan waɗanda suka karɓa wannan sunan na asadi al-awwalu na yan aljanna ne Allah ya yi tattalin aljanna gare su ta jiri ta ta hal anhar wadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinta kuma khalidina fiha abada suna madawwama a cikinta har abada kun ga Allah tun lokacin da ya tsaga halitta su yan aljanna ya halitta ko kuma ya tabbatar da cewa za su dawwama a cikin wannan aljanna har abada ashe ya asafan wanda ke dibin ɗaya daga cikin waɗannan manyan zaratan mazaizan musulunci ya aibanta shi ya kai can wanda ke dibin waɗannan mazaizai ya ambatan musu miyagun kalmomi wallahi babu girman taɗewa wanda ya fi ka dibi waɗannan waɗanda Allah ya ce ya yarda da su kuma ya musu tattalin aljannoni waɗanda ƙoramu suna gudana ƙarƙashin kuma masu madawwama ne a cikin waɗannan aljannan sannan ka dibi irin waɗannan mazizan ka ce ba mutanen kirki ba ne Allah ya ce zalikal fawzul azim kuma wannan shine rabo wanda yake mai girma ashe idan ka musanta wannan da wa kake faɗa da Allah kake faɗa shi ya halicce su ya aljanna kai kuma ka ce ina da wani tarihi wanda na karanta a wani guri wanda yafi Al-ƙur'ani, wanda zan bayar in soki aya alƙur'ani la hawla wala quwwata illa billah a suratul waqi'a ma Allah madaukakin sarki ya kira su da as-sabiquna as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الله مدعوك كين سركيتي والسابقون السابقون haka ma da matserantan matsiranta waɗanda sun riga kowa shiga musulunci haka ma duk aikin kirki ya taso na musulunci su ne kan gaba mutanen kirki waɗanda duk aikin musulunci ya taso su ne kan gaba ba su taɓa ba manzo Allah kunya ba a duk lokacin da manzo Allah yake buƙatar su ga wani aiki ba tare da ɓata lokaci ba za su shiga gaba wajen aikata wannan aikin matseranta matseranta wajen shiga musulunci sun riga kowa duk wanda ya shiga musulunci ya tarar da su a cikin musulunci ko ya tarar da tarihin su a cikin musulunci haka ma duk aikin da za ka aikata ma musulunci tuni sun riga ka aikata wannan aikin Allah madaukakin sarki yake muƙarrabu na yake waɗannan ka waɗannan mutanen su ne abin kusantarwa su ne ake kusantarwa su ne ake kusantarwa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna su ne makwabta annabi su ne ake kusantarwa ga al'arshin Allah fi jannatin na'im a cikin aljannoni na ni'ima wallahi ko a cikin aljanna makwabta annabi ne a nan duniya sun rayu abokan annabi makwabta annabi mataimakan annabi a gobe kiyama ma sai ka wuce gidan abubakar as sannan ka ga lamba gidan manzon Allah haka ma sai ka wuce gidan Umar al da Usman bin Affan haka suke su ne waɗanda ake kusantarwa a cikin aljannoni waɗanda suke na ni'ima Allah ce sullatun min al-awwalin yace jama'a ce mai yawa za su samu wannan rabon min al-awwalin daga cikin jama'a farko cikin su as-siddiq al-akbar cikin su Umar al-Faruq cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mai yawa Allah zai ba wannan rabon a gobe kiyama yace wa qalilun min al-aqilin yace wala yan qalilan ne kwarai Allah zai ɗiba ya ba irin wannan rabon a gobe kiyama a shekaka waɗannan mutanen manyan mutane ne to abubakar a siddiƙul akbar shi ya yi da awa usmanu ya karɓi musulunci usmanu da sauran waɗanda na ambata da ma waɗanda ba ambata ba suna daga cikin jama'a na farko da suka fara musulunci suna cikin waɗanda ake kira a sadiƙunan al-awwaluna wato matsiranta na farko waɗanda suka fara musulunci da ka wannan tana daga cikin manya-manyan darajoji na usmanu waɗanda ya waje ba kowane musulmi ya sani sa'annan Usman bin affan yana daga cikin mutane na farko da suka fara yin hijira domin idan an ce hijira da yawa daga cikinmu suna ɗauka hijira daga garin maka zuwa madina kuro to hijira daga garin Makka zuwa madina kusan ita ce hijira ta uku wadda musulmi suka yi gabaninta an yi hijira zuwa kasar ethiopia lokacin da musulmi suke haduwa da wahalhalu da matsin lamba daga mushrikan makka ana yi musu azaba nau'i daban-daban kuma yawa-yawan musulmi a wannan lokacin al'umma ce marashiya gata jama'a ne irin su bilalu irin su ammaru bin yasir su ne waɗanda azabobi ake musu nau'i daban-daban Wasu da wuta ake musu azaba wasu da ruwan zafi ake musu azaba irin su habbab bin al'ard waɗanda gasa su ake yi kamar ana gasa raguna haka ake gasa su suna cikin nau'i na wahala da nau'i na damuwa daban-daban matansu da mazansu suna cikin tashin hankali to a wannan lokacin annabi ya ga abin ya kici ya kisin yiwa wahal da su ake ta yi irin su bilalu mu'azinu rasulillah sai annabi ya kira ga sahabban shi ya ku tashi ku bar wannan kasar ta makka inda ba a barin ku ku yi addinin ku yace ku je akwai wani basaraki a kasar habasha basaraki ne adili wanda a gurin shi ba a zalunta kowa ku je can kasashen shi ku yi addinin ku don haka sahabbai suka fara sulalewa mutum na farko da ya fara fita shine Usman bin Affan ya fita tare da matashi Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alaihi sallam wallahi tare da ɗiyan manzo Allah ya fara fita sun fita a cikin rauni suka kama hanya zuwa jidda daga garin makka zuwa jidda suka yi tafiya mai wahala sannan suka kai bakin ruwa suka shiga wannan ruwan waɗanda yau ake kira reski kogin maliya suka tsallaka sannan suka shiga ƙasar ethiopia suka yi tafiya har suka kai babban birnin na addis ababa a wannan lokacin zaman da suka yi Zamani ne wanda yake mai wahala mutanen makka har suka aiko da 'yan saƙo a zo a mayar da su garin makka ko a tarihi wanda na yi ta ambata mana shi a nan to usman bin affan shine wanda ya fara fita tare da matar shi da haka idan ana maganar hijira muhajiri na farko a bisa doron ƙasa cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa Shi ne Usman bin Affan wallahi shi ne Usman bin Affan don haka shi ne muhajiri na farko nan sauran sahabai suka kama sulalewa suka je ƙasar ta Habasha daga baya labari ya same su cewa an yafe musu suka dawo suka tarar da cewa ƙarya ce ake yaudara ce suka sake hijira ta biyu zuwa ƙasar ta Habasha matan musulmi cikin wahala wasu suna haihuwa cikin kwale-kwale jirgin ruwa alhalin sai kwanaki ba su ci abinci ba a yi musu azabobi daban-daban sun gamu da wahala sun gamu da ɓacin rai sun gamu da ƙunci nau'i daban-daban a haka rayuwar tasu ta kasance to sun je habasha sun zauna wasunsu suka ci gaba da zama habashin ma suka kidawowa har sai da annabi ya yi hijira daga garin makka ya koma madina wasu ma sai da yake kara bakwai a garin madina sa'annan suka koma irin su ja'afar bin abi talib wanda yayan ali bin abi talib ne to usmanu shine muhajiri na farko da haka duk ayar da za ka karanta ta muhajiruna to ka san kana magana ne game da usmanu bin affan an fitar da usmanu daga gidanai zuwa ƙasa habasha sannan an fitar da shi daga garin makka zuwa kuma garin madina don haka muhajiri ne ta kowace fuska mu dauki suratul hashiri Allah madaukakin sarki na cewa lil fuqara il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك Allah maɗaukacin sarki ya ce lilfukara ilmuhajirina allazi na ukuri jumin diyarihim kaga Allah kira su talakawa ko? saboda ku talakawa ne an talauta su an ɗauki taktik na talauta su da karya tattalin arzikinsu suka tsaye suka ce Allah guda ne kuma annabi Muhammad manzo Allah ne aka ɗauki mataki na cutarwa nau'i daban-daban da azabtarwa nau'i daban-daban amma ribin ya su yake bayan an gama mishi azaba da wuta kwanan shi uku bai sa abinci ga bakin shi na salati ba har sai da ya shiga wani jirgi yana fitsari wata rana sai ji fitsarin yana sauka kan wani abu kamar takarda haka ko da ya duba sai ga wani agalami ne wata fata ce tsoho fata raƙumi cikin shara cikin jirgi ya ɗauka yake na je na daddake ta na ƙona ta na dafa ta na riƙa wasga ina ci ita ce abinci na amma rubin yasir la haula wala quwwata illa billah to waɗannan talakawan zina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu an kore su sun bar gidajensu sun tafi kasar ethiopia sun dawo an sake kora su sun bar gidaje sun tafi madina sun zauna dukiyarsu ma sun bar ta nan saboda allah duk abin da suka mallaka sun watsar da shi sun ba shi baya don me suka ba shi baya don su riƙe addinin allah don kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah Za haka sun yadda komai zai faruwa gare su ya faru gare su inda saboda wannan kalmar ce mai albarka kuma kalma mai daraja yabtagu na fadalan min Allah wa ridwana kuma dukkanin wannan sun aikata shi ne suna neman falala da daga wurin Allah da kuma yarda ta daga wurin Allah wa wa rasulahu kuma suna taimakon Allah suna taimakon manzon Allah babu ran da ake tayar da wani taimako na Allah ko taimako na menene na addini fake suna kan gaba wajen yin wannan taimakon haka suka tsara da rayukansu wajen irin wannan aikin wallahi duk da annabi da aka kore su daga garin makka da ya fita ya ba da baya ga garin makka sai da ya juyo garin makka yake wallahi wannan garin na maka kai ne mafi soyuwar birane kai ne mafi soyuwar garuruwa gare ne a bisa doron ƙasa ga baki daya annabi yana jimamin zai bar garin makka inda na aka haife shi na inda jillata shi take la uqsimu bi hadal balad wa anta hillun bi hadal balad amma kuma gashi an kore annabi wanda lokacin da waraka bin naufal bin abdul uzza yake ba shi labari cewa za a kore shi garin makka annabi mamaki yake yi iri na mai daraja mai kima ga mutanen makka za a kore ni awa muku yahum e eh, za su kore ni waraka yake miki ina mai shaida maka ya kai muhammad yace babu wani daya wanda ya zo da kwatankwacin irin abin da ka zo da shi katso illa udiya ya ce da ɗai babu wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi face ya yi mishi alawa da haka korarka za su yi to haka aka kore sahabban daga garin makka suka yi ethiopia suka dawo aka kore su suka yi garin makka kuma usman bin affan duka yana daga cikin waɗannan hijirorin da aka yi sannan in kowa ya bar matashiwa ne ɓoye min ita a ɓoye matansu nan shi da ya tashi da iyalin shi ya tashi ga baki ɗaya ya bar gari na maka ya ƙasar ethiopia wannan ba ƙaramin daraja ba ce ga usman bin affan wanda gashi allah na faɗin masu irin wannan aikin ya yake ula'ika humus sadiqun ce su ne masu gaskiya idan ana ce maka masu musulunci na gaskiya ina suke to ka nuna irin waɗannan mutanen su ne masu musulunci na gaskiya musuluncin da Allah ya yarda da shi la haula wala quwwata illa billah ya hasarar yau kaga wani ya wayi gari yana kokarin aibata irin waɗannan mutanen masu daraja irin waɗannan mutanen masu kima ko wani aiki kaga so aikata wanda kai kake ganin ba aiki ne wanda ya dace da shari'a ba wanda kake ganin kuskure ne to kada ka zarge su tun gabanin su aikata aikin ma Allah ya riga ya faɗi ya yafe musu to kai awa kuma Allah ya ce ya yafe musu to kai awa kana da wata azaba da kai tattali kai kanka ka san ta kanka balle kai ta wani Allah madaukakin sarki yana faɗi a suratul tauba ne ko ko wata sura ce cewa laqad taballahu alal nabi wal muhajirina لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق Allah madaukake sarki yace laqattaballahu qad bi kulli tahqiqin cewa tabbas babu ko shakka taballahu Allah ya karbi tuba Allah ya gafarta ya yafi alan nabi aka annabi wal muhajirin da muhajirai wal ansari da kuma ansar allazina uhu. waɗannan da suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra a sa'a wadda take mafi tsanani sa'a mai wahala lokacin gazoti tabu gazoti usra wanda wannan yakin na tabu kama a al'ummar musulunci ga baki daya babu wanda ya sa irin ta Usman bin Affan ba wai ya bi annabi ba a a'a babu wanda ya sa irin tashi don a lokacin nan ne manzo Allah ya ce imal ma ki ita ya Usmanu je yi ta abin da kaga dama ya Usmanu in ya in arziki je kai tayya kai Usmanu mala'ikun da ke rubutu aikin Usmanu na laifi tuni sun ritaya sun aje aikin rubuta buka usman ba abin da ya rage face rubuta ladan usman to ba Usman ɗaya ba Allah ya ya karbe tuba na sahabban baki daya duk aikin da suka yi na zunubi Allah ya gafarta musu to wanda Allah ya gafarta mu kuma ya ka iya da shi banda gurare daban-daban da Allah yake faɗin ya gafarta musu ya yafe musu bai da bukatar kama su da laifukansu to wani tarihi ne za ka ɗauko ka karanta yau ka ce za ka aibanta za ka soke waɗannan zaratan mazaifai wani aiki ne kake tsammanin za ka yi kacin musu wanda manzon Allah ya ce da za ka samu zinari ya girman dutsen Uhud tare zinarin duniya ga baki ɗaya bai girman dutsen Uhud ba ka tara budget na America na United Nation eh, da na kuma United States of America ka tara bajet na UK da na China na shekara ɗari ka haɗa su bai kai yawan wannan zinarin ba to ka tara shi ka ciyar da irin wannan bajet ɗin shi kuma su ya ciyar da mudu ɗaya na ne ko rabin mudu ya fi ka lada to balle kuma ga yawan aikinsu dare da rana aiki su kai dare da rana bautar Allah take Allah yake tarahum ruk'an yafta yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana dare da rana ruku'i suke suna sujuda wani sahabi in ka ganshi wallahi yadda yake ibada kana azuma wani mala'iki ne saboda dare da rana ibada suke ta yi salloli suke ta yi suna azuma. suna ayyuka na alkhairi abinda duk Allah ya mallaka musu sun ɗiba sun ciyar ko da mutuwa ta iske usmanu usmanu ya koma talaka alhalin canda dangote na najeriya wannan da kuke faɗi bai kudin usmanu ba ko babu inda ya ciyar da dukiya shiga baki daya face ta hanyar Allah a taso a ce ana biɗa aiki kaza usmanu ya yi manzo Allah ce ga aiki kaza wanda duk ya aikata shi abu kaza ne ake so a ma al'ummar musulmi su yi aiki da shi wanda duk ya saye shi ya ba musulmi dan aljanna ne usmanu ya sayi da ce gashi na bayar fi sabilillah haka har rayuwarsa ta kare ba su san wani jin daɗi na duniya ba sahabi kake samu gashi ko nawa ke gare shi duniya amma sai guda ne ke gare shi na sutura ga sunan mun ji akwai sahabin da ma sai ɗaya ne ke gare shi kai daga shi kuma alƙali ne idan gari ya waye yana son ya fito ya shari'a don haka yau ya fito ya shari'a gobe ya wanke tufafi ya zauna gida bai da tufafin fitowa waje a haka ya rayu jama'a suka kawo ƙara wajen umar alfaruk suka ce alƙalin nan namu fa ya fito yau bai fitowa gobe yake to sai ɗaya ne ke gare ni na sutura wanda idan na ɗaya shi na wanke shi ina kuma suturan da zan sa in fito in je wajen shari'a ya ce ba ni da ita a haka sun karayi har rayuwarsa ta ƙari don haka ka diba sai ka auna kai da taka rayuwa a yau ka kalli abdurrahmanu bin auf wanda aka kawo ma 'yan kayayyakin buɗe baki ya ɗauki azumi aka kame shi 'yan kayayyakin buɗe baki irin ɗan lemu haka da ɗan wani abu haka wanda yau kai in an kama ka shi ma baka farin ciki ba murna da shi saboda gashi ya wadata ina, aka azame shi ya duba haka ya kai jama'a yace lokacin annabi wane yayi yi wa fati ya shahada an zo a lullube gawar shi. an kasa samun littafanin da za a rufe gawaki sai wani ɗan ƙaramin ƙyalle, in an rufe kanshi ƙafafuwa su bayyana in an rufe ƙafafuwa kai ya bayyana annabi yake ku rufe kanshi ku sa ciyawa ku rufe ƙafafuwa, haka Allah ke son ganin bawan shi yace wani yayi shahada Wani ya bar duniya bai taɓa ci irin wannan ba Wani ya bar duniya bai taɓa shan ruwa masu dadi ba ruwa ma waɗannan masu dadi ma bai taɓa sha ba ruwa ne masu zarɗi na rijiya su ne yake sha yake ni kuma ga ni an kamini waɗannan abubuwa an ajiye ne in yi buɗe baki da su yace ba mamaki ayyukan nan ne da ni lokacin annabi su ne sakamakon su aka kawo yau za a biya ni kyau anan nan duniya yake wallahi ba zan ci waɗannan abubuwan ba yace ku jaye yake wallahi ba zan ci ba ba mamaki rabona ne na kiyama ake bani tun anan duniya mu dubi irin waɗannan mazizan to usmanu ko a cikinsu general ne ko a cikinsu shugaba ne babba ne don aka ka dubi girman shi ka dubi girmanka domin yana cikin waɗanda ake yawan aibantawa don shi ne a duk lokacin da ake karantar da wani ba a kan usman ake so a ja hankalin mutane wanda duk ya zo maka usmanu ya laifi ka za usmanu ya laifi ka za ka kwabe shi kada ka saurari shi idan ka zauna tare da shi Allah zai jarabce ka akwai bala'in da Allah ya maka alkawari wanda yake faɗa maka ayyuba na sahabbai baka kwabe shi ba ka zauna ka ci gaba da saurare shi gobe zan faɗa muku irin abin da Allah kai kuma zai yi maka za ka jerin musibar da Allah ya tattali gari ka za ka usmanu yana cikin muhajirai duk aya da ka karanta ta muhajiruna usmanu na cikinta duk wani abu ne yabo da Allah ya faɗi game da muhajirun usmanu yana ciki kaga wannan idan kana magana ta jimlatan kenan hususan ma kaga ai ya auri 'ya'yan manzon Allah guda biyu ko wani babban malamin musulunci yake wallahi duniya tarihin musulunci babu wanda Allah ya ba wannan kyautar ya auri 'ya'yan manzo Allah guda biyu ɗaya ta rasu manzon Allah ya ƙara mai ɗaya faɗin duniya ba a yi ba kuma ba za a yi ba in ba Usmanu ba shi kadai ne ba a yi ba ko ba za a sake yi ba har abada ka aure iyan manzo Allah guda biyu ba a samu wanda ya taba samun wannan darajar ba in ba Usmanu ba kuma ya haifin mu manzo Allah jika insha Allah ta'ala gobe za mu ji ki gaban wannan auren shi da dukkanin wasu abubuwa waɗanda suka danganci Usmanu ka san wane ne Usmanu bin Affan don gobe kada wani ya zo maka da aibanta ko suka ko batanci game da Usmanu ko wani sahabi ka tsaya ka saurare shi kada ka saurare shi mutane ne masu daraja in dai annabi Muhammad kake bi shi ne manzon da Allah ya aiko maka kayan imani da haka kuma ƙur'anin da muke karantawa shine ƙur'anin da kake karatu waɗannan sahabban babu abin da sun ka cancanta gare ka yabo kullum ka yabe su kai musu addu'a ta gari insha Allah ta'ala gobe za mu ci gaba da karatun karatunmu inda muka kwana a yau da yake yau ne farawon mako? yau farawa ce da na yin dai gare ga lafiya har ƙarshen azumin za mu ci gaba da yi muna fata Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadodinmu ya kuma biya muna bukatocinmu ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmi rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal Wahab. ya Allah ka biya muna bukatocinmu na alkhairi ya Allah ka biya muna bukatocinmu na alkhairi ya Allah ka biya muna bukatocinmu na alkhairi Allah ka sa aljanna firdausa ce makomanmu da iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu waɗanda suke raye da waɗanda ba su raye ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna Allah ka azurta mu ya Allah ka azurta mu ka ba mu zaman lafiya a cikin biranenmu ka ba mu zaman lafiya a cikin ƙauyukanmu ka ba mu zaman lafiya a cikin unguwanninmu da gidajenmu da rayukanmu ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين